Runduna ta musamman da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau da sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta miƙa makamai 517 wa hukumar takaita yaduwar makamai a Najeriya. Rundunar ta ce ta kwato makaman ne a lokuta daban-daban yayin gudanar da aikinta na tabbatar da zaman lafiya. Kwamandan rundunar tsaro ta musamman wanda kuma shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya ce rundunar za ta ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace wajen kakkaɓe ɓata gari da wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. Mun yi nasara wajen karɓar makaman da 'yan tawaye da 'yan ta'adda suke amfani da shi. A yau za mu ba da makamai sama da ɗari biyar daban-daban. Akwai automatic rifles, weapons, guda arba'in da kuma locally fabricate wanda aka kera a gida haka misali guda ɗari hudu da saba'in da bakwai ak kera ak-47 za mu ba da ah, guda ashirin da shida kera FN rifle kuma za mu ba da guda ɗaya sannan bareta rifle guda biyu akwai G3 guda uku akwai bareta pistol guda shida da kuma Harrisburg pistol shi kuma guda ɗaya sannan akwai submachine gun guda ɗaya Manjo Janar Ibrahim Ali ya kuma yi ƙarin haske kan mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Filato da ya yi sanadin hallaka rayuka da dama. Wayannan 'yan ta'addan su ne suka gudo daga zamfara da katsira saboda musayan wutan da muke musu a wannan area suka dawo nan don sun samu gurin da za su fake. To a sakamakon haka ne suka je suka kai wa 'yan Kanam 'yan ƙauyukan Kanam aka kai musu hari aka kashe saboda mutane 80 a halin yanzu dai an ƙara jami'an tsaro a wannan eriyan muna kan operation muna bin su in Allah da kuma za mu kawo ƙarshen wannan abin da suke a gurin za mu kama su kuma za mu dunkufar da su ga hukuma Kodinetan hukumar da ke takaita yaduwar makamai a shiyar arewa ta tsakiya Manjo Janar Hamza Bature mai murabus ya yaba da kokarin rundunar ya kuma karfafa su kansu ci gaba da gudanar da aikinsu har sai sun tsabtace al'umma daga mallakar makamai. Ya ce a yanzu haka ana fuskantar lokacin zaɓuɓɓuka ne, muna buƙatar kowa ya samu nutsuwa ba tare da zaman fargaba ko tursasawa ba. A watan Mayun shekara ta 2011 ne gwamnatin tarayya ta kafa hukuma ta musamman da za ta rika karɓar makamai da aka kwato daga hannun 'yan bindiga, 'yan ta'adda, 'yan tawaye, barayi da sauransu don adana su a inda ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.